Allah ce ya bani adama la yaftinan da kuma shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna yanzu anhuma libasahuma li yuriyahuma sawatihima Allah yake ba ku labari akan shaɗan da ni da kai cewar fa kada ku bari shaɗan ya fitine ku kamar inda ya fitar da iyayen ku da gidan aljanna Allah ya ce tsirara ya mutu ya isa ka jawo shi ai in kana da hankali a ce ga wani yawa babanka tsirara shi yasa ake so ka ji haushin shaɗan inna shaytana lakum aduwun fattakhiduhu bi aduwa Allah ce makiyi ne ku rike shi makiyi kada ma ku saurara masa wannan shaɗan din da ya sa annabi Adam a gaba yayi masa rantsuwa ta ƙarya wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rantsuwa ya musu ba taba ɗauka ɗan adam ko wani halitta zai rantse da Allah akan ƙarya ba suka yi masa biyayya a shi yaudara sai wannan shaidan da annabi adam alaihi salatu wasalamu Allah ya fitar da shi daga aljanna ya zo da shi duniya shi dan din ya biyo mu yau gashi muna cikin duniya muna duniya wanda shi dan yana cikin ta kuma shi shi din nan ya rantsi wallahi sai ya ga bayan mu una min dunillahi illa in inji Allah wa una illa shaytanan murida la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruba me yace wala ubillannahum Allah ke cewa waɗancan mutanen wa suke bautawa suna bautawa wasu ne suka ce wai mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah wa suke bautawa shaidan ne muridi mara mutunci Allah ya tsine masa albarka shi shaidan da Allah ya tsine mata yake cewa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda yace cikin bayan ka wallahi sai na dauki wani rabo daidai gwargwado ni da su mun shiga wutar amma ba ni kaɗai ba yace wala nahum sai na batar da su wannan shedan in ne biyo mu duniya ina so in faɗa muku abinda duniya ta kunsa